da ni da yaron nan mu ci gasar nan kuma muna da bukatar kuɗin saboda kaga yana so ya yi aure to amma ya zan yi aure ba ni da jali gasar nan kamar kunci ta dan maradi zai je ya dauko an sannan gaba ta menene sunan mahaifin nan ai ni ba na faɗa sunan mahaifina ɗana na fari ma ban faɗi sunan shi mabaranta na mahaifina sabo ne kai kamata yi ma a janye wata ke an janye miki wannan tambaya tunda dai kin girma al'ada wahidi sadaka iya yanzu kai duk gargaɗin da mai gidana muka sai da kara gidan nan mu fa muke ba da sirrin da mata take mallake miji ki ga amarya ta yadda ta yi da angonta mun kirawo ka ne saboda akwai wani aiki da za ka yi mana a to shi kenan zai zo da mujiya kamar a matsayin barawo ka kashi ba kwarto ba sai akan yaya na ce sai akan yaya to gashi abin da muka gaya maka mu babu abin da muka ji babu wani wanda ya zo ya gaya mana wata magana hmm. kuna wasa da aljani ko an sa ko ku an sa ba da mun faɗi daidai ma ce mu ji ba ko dai ku an sa daidai ba tambaya fa suka yi waiwaye kakana sunan fa mahaifina fa aka tambaye ni fa na kasa kunne na kasa kunne na yi shiru na zana musu idan har suka so su gane abin da nake yi kuma na zo na kasa ma faɗa ƙarshe ma ƙarya na yi na ce an yi ba na faɗa sunan mahaifina saboda ba zan iya faɗa ba. Shi kuma sai faɗa. Shi kuma ka yaya daga nan? Ba ni sunan kakana na gaskiya na faɗa. Yaya sunan? Sunan shi Yakubu. Ah, sai da kansa sai kuma wanne? Sai suka ce min wai eh, sunan waye kuma kakata ta mace. Mm. sai ka ce kawai sunan budurwata ne faɗo min na faɗa kuma ina faɗa suka ce haka ya suna asiya yaro ya ko da ɗan giwa ne yanzu nan kuwa tsakanin ku kuna tsammanin a cikin kwakwa wanda zai ji magana a jin ai karakun kunnan da kuka yi zuciya ku za su shiga ka ji kamar wasu wasi kake sai ka ji ba ka faɗi magana yanzu in ba aikin aljanin ba ya za ya faɗi sunan budurwa sai ce sunan ta ko ya kasance sunan ƙwararren jan. babu abin da aka gaya mishi zaɓi katika kawai yaron nan ya yi ya faɗa babu abin da aka gaya mai To, to idan haka ne me yasa shi aljanin bai shiga zuciya ta ya mun wasu wasi da aka tambaye ni sunan sana'an kakana na kasa faɗi ba. Kashe ma sana'a Na'am. Uwar ɗaki na ce ta yi. Sai ne mijinta ta ban kuɗi ya ce in kai wa talle ya siyo mata ragon suna eh. sai da na je ban ga tallan ba mm. sai na koma makaranta ina bacci sai mm. aka sace kuɗin eh. da na je na gaya wa tallan eh. sai ya ce sai na biya shi ko ya kai na gani wajen ɗan duka kunne to to to sa bari a tambayi sarki wani sarki ana eh haka ne to ka samu akuya mai bakin bakakin mai farin baki Ha! ko ka daure ka rasa ram daure yaro ka ji ko in kuma ba za ka iya ba yanda aka dauke naka yaro kai ma je ka kai naka hikimomin ka dauko ne wani ka kawo don ni da ba zan iya sa kuɗi saboda haka yaro ko a kawo bakar akuya mai farin baki fa ko ka kasha daure ka shi ka fita kai ka bar faɗa mun ka zuwa a ƙara gaba yaro iya kudin ka iya shagalin ka iya kudin zo nan kai kai zo zo nan zo nan ya zo ka ba a fita da nan da ka idan za ka fita ka fita kana kolo kolo ka gane fita mu fita da ba da waya zo nan kai kar ka taka sarki aliyu mu je kolon kolo kar ka fada mana kolon kolo mu ga fada kolon kolo jaka kolon kolo kolon kolo kolon ta kolon kolo ba ka bar ma dan ka ruwa ta sa sa Darjin, marjin, Ya sunan sana'ar baban marigayi. Na'am, baduku, baduku ko? Baduku ce To me yasa baka gaya musu ba bayan na san kai baka karya? Tun da muke da kai da kakana kake tare da shi baka taɓa man karya ba. Babana baka man karya ba. Me yasa yanzu baka gaya musu sunan sana'ar sababba duku ka bar su suka faɗi? Ya za ka mun haka? na san adana. Sai an je Na san adana. Ya ake. sana'ar babansa madukuɗi. To ai mu dai ba a gaya mana ba. Saya tukunna da kuka tashi mai nace ku faɗa ba zumbut ba. Da kun ce zumbut ko ko me kuka ce? na me kace? Kai me ka faɗa? Zumbutbut ko? To me ai ba laifi ba ne ni ma abin da ya faɗa shi na faɗa da zumbut da zumbutbut ai duk ɗaya ne mu a gurin mu. zumbut shi aljani yana da matsala idan aka ce sunansa zumbut sai an tura baki gaba in ka ce zumbut to ka zage shi sa ku kai ma ka kawo nan da kafafun amma ya riga ya muku gayya sai ka cakar ka cakar wata aljana ce hakoran ta haka ya fi hauren giwa in ta kafa miki hakori a kafa shi kenan kafa ki tashi sa ku kai sai na kaunar kuma kun yi sa ni yanzu gaba ɗaya bisa da kaku ba ku ba dukiyar ba rayuwa yanzu dan Allah da annabi dan Allah da annabi kar burka ce wani burbur kamar rana a yanzu ne magana ta wuce yanzu don Allah ne abin da nake so kawai a ba su hakuri dan Allah a rani ba za su haku ba sai su sha sai su sha tukunya kuku in ka je a samu gero da bibi a kawo kai ya na ji karatu baya tashi sosai yara suna karatu mun gashi kana ji so kake bakin sai tsage gome kai ma ya gaya maka a'a malam fa ya ce a ana dukan wayannan yaran suna kokari yadda ya kamata baka ji ba kai tuwa ka fa karatu suke sosai kana ji ba kai rashin kunya za kai a'a rashin kunya za kai rashin kunya an ga ga haka miyan da yayi kauri kai ma baka daga baka rumban kwalla kuma abin kuma zuwa yi magana ka ce ba haka ba rashin kunya ah, to yo to ba rashin kunya ba to kai ma idan ka yi kauri ah, ah, dan na baka ruwan kwariya har in zo in yi magana ka ce mun ba haka ba wai ga maka kai ai karatu sai da duka cika ka kai to kaga da duka ma sake gaya ma ɗin wanda na saba gaya maka ne kuma a cikin abin da zan gaya ma akwai abin da ya kamata ka yi izina da shi kaga dai na farko har yanzu ba ka da haddar izu goma yara sun haddace alkur'ani wasu sun sauka wasu ma sun rubuta kai kana nan musamman kaga yaran nan sahabi da ka tsanne shi fiye da kowa kullum ka ɗago bulala ta cin zalin 'ya'yan mutane to kaga sahabi wannan tafiyar tasa da ya gudu tana da alaƙa da ɗaya daga ciki shine damansa da kai to gashi yanzu yaro har ya je can Allah ya masa arziki bayan ya tafi da karatu kuma gashi Allah ya masa arziki arzikin ma ba karami ba kai kana nan bawan bawan ba kai karatu ba baka kama wata sana'a ba sai zaluntar 'ya'yan mutane take wanda wannan zalunci shine ya tattara ya bakka a yadda kake yanzu to don haka ina baka shawara ka kiyaye Allah kuma Allah yana maraba da duk wanda ya bashi ya dawo duk sanda ka tafi ka bashi ka dawo kuma in dai zuciyarka da gaske take to zai karbe ka ba a nan za ka yi ba ka je ka ɗau carbi ka shiga masallaci daidai lokacin da ka samu lokaci ka ta istighfari kuma ka rabu da 'ya'yan mutane ka daina zalunci to yanzu menene mafita ai mafitar ita ce mu dai mu samu mu samu amsocin ko ba haka bane shi kuma basiru ya san duk irin logar da zai yi wa malam ya bashi amsoshin nan to me yasa ku ja mana wannan mahaukacin yaran cikin mu basiru wai wai wai me kike me kike tsammani me kike me kike tunani wai ga miki za a saki baki ma isa abun da ke ciki a ai ba zai sani ai wannan al'amarin so muke kawai mu ninke shi bai bai ba ga shi har ya ba wasu shi ta tambayoyi guda uku ya fara gaya mana a fara faɗi to alhamdulillah kuma ki kwantar da hankalinki inda kika san tarkon bera haka za mu ci muna dafi abu wallahi sai mu juya mashi baya mu dinke shi babbe yana matsawa ai mun san sharri za mu daga ba mu ke ma kanki ba gashi kin ce fitinan nan yaro bane kun sa abin da za mu yi sai kin faɗa to matan limami eh. kun sa ita yar duniya ce akwai sa da san bishasha san kuɗi akwai gaban yan to ita zan kamo mu amfani da ta gurin samun ansa gurin ma kuma ka rawar daga ko eh, ai shi isin ya nake san ta ko ya gari ta wallahi eh, eh, gado muka ya gurin mahaifin ah! wallahi Allah ha Allah ya hmm. gari muje gari akwai kunya na musulmi na'am tun da hula kai ah! kan ta da fata Allah ko Allah amma ni da na fi sha'awa bas ba dan shige bayawa wa ko yayi ta ma aikin banza yayi a sai nama na shanu a sai naman awaki aha aha kauce nan haki koda Allahu akbar dan malam ka ki halin malam dan malam kana tabka tsiyarka yadda ranka ike so malam yana masallaci kan buzu kai kuma kana tabka tsiya eh dan malam kenan malam yana kan buzu kuma kai kana gidan ruwa ruwa eh ruwa ruwa ya ruwa dan malam eh ya ruwa dan malam ya ne me ya faru nake me ya faru dan malam wa ita baka talle hmm? kana da marainan dan tauri <laughs> an zo wajen sa za ka yi malam za a yi wani za a kauda wani kenan za a kai shi birnin bani ubaiti kenan malam zan yi wa samu malam zan yi wa asiri duk tambayin da na mishi babu musu zai bani ansa lafiyar ka ɗaya kuwa sai na ji wani bambaran kai wai wai wai wai dan sanda ya ga gawar soja to mutanen nan ne da mai gari da liman ka fahimta ina jin ka suka ce lalle lalle in nemo amsan tambayoyin idan na nemo amsan tambayoyin nan mu haɗa baki da su mu karɓi kuɗin mu kashe tare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana kwada hankali kana kwada lissafin rayuwa ka san ko me kake? A kare nake kwarai da gaske. isan karatun bebe ka tafi gurin makiyanka ka je ka saki sirri baka san waɗannan mutanen su ne ummul aba'isin ɗin cutar al'umma ba. Allah ko kwarai kuwa a garin nan kai ka riga ka san komai da su ake hada na manakisa eh saboda masarufi dan abin da zai shiga hannunsu wannan fa amsar tambayoyin kyauta ake bayarwa suka ce sai an ba su kuɗi zai abin yi kenan ya abin yi ka je ka saki baki ka je ka saki zance ai baka san me faru fari ai rikici ne ya haɗo mu da ni da bahago ya kai ƙara na gurin su sai suka bashi rashin gaskiya saboda sun san zan yi musu amfani sai dai ka yi dubara ɗaya ka je ka samu mutane ka samu amsa tambayoyin ka gaya musu in ka gaya musu su je su samu wannan kuɗi idan suka je suka samu wannan kuɗi sai ka bi sawo ka karɓe sai mu zo mu shiga daga mu kuma sai a yi mu fita da fitar mu Miwar ka zama mu kwarai kuwa to ya kake gani maganan yarinyan can zan kaɗiɗiya wai zan kaɗiɗiya eh wannan daga baya kenan ai kaga da zarar mun samu kuɗin shikenan mu je mu auro zan kaɗe ɗiya lafiya lau duniya yanzu babu wani abu da ake jin maganarsa kamar kuɗi duk abin da ka sani na rayuwa me yasa ka gan mu duk a roɗa a duniya ai da Allah aka sa a gaba muka sa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama a gaba ba za mu rude ba komai yanzu ya koma ku tata ne salamu alaikum laila madanin alaika salam barka da aiki barka dai dan halak ki ambato yanzu nan nake zancen ka a zuciyata sai gashi Allah ya kawo ka kana ji na wani abu ne da ke tsunkuli na Allah ya sa alkhairi a alkhairi ne na rasa ta wacce hanya zan bi in yi abin ka san duk garin nan fa ba wanda bai san sana'a ta wanki da guga ba kwarai ma kuwa to kai ne nake ga kake da wannan damar ina tabbatar ma da cewar babu yadda za ne yanzu in ansa tambayoyi a ɗauki kuɗin alisa sahabi a bana mazaunin ɗan uwansa amma kai amini na za ka iya zuwa ka ansa tambayoyi birjik a rintumi kuɗi a baka ka lodo su ka zo min da su ka raba biyu ka bani rabi ka ɗauki rabi me mafita mafita birjik gurin boka zan tura ka kana nufi duk tambayar da za a mun boka zai gaya mun ansa tambayar da za a yi mun da almatsutsai yake aiki <laughs> a haka ma eh saboda amini na ne kai yadda muke da kai za na gaya ma wannan magana shi yasa ka gaya mun hakan ma wai in tafi yanzu kenan a ya to ka san su yi sabbuka su sai da kuɗi baka zuwa gaban boka ko wani zaka jefa ko zaka yi wani sharri ko kana so wani idena ci gaba to Allah ne mai bada ci gaba amma tambaya aljanu za su iya gaya maka to ka bari gobe da almuru lokacin da wasu ba sa so ka tashi kai motsi sai ka dirfafi gurin kana zuwa yana gama lafta maka tambayoyi sai gidan mai gari wannan an gama ba zan kasa abu yau ba sha maka Allah ba zan kasa abu yau ba haka nake so duk yadda kai zaka ci ta wayo na babu wasa ai na sani ai a tashi lafiya ai kawai ka je ka samu matarka ka ce da gaya sunan ka magajin dukiya ka je da kamun nesa kusa yanzu da mai kano da mai kano ni ku na zo da abubuwa daga bai bai kasa ba ma karba kudi kudin aljanu ne tanda ruwa barka dai barka da ne barka da ne sarkin aljanu Sanda zuwa sanda zuwa gashi ya zo ya maka hidima ya kayan kuɗi ya ce a sai abin da ka ce a saya ka sa da ce a sa da wannan kuɗi balarabiyar tururuwa ka taɓa ganin ta ka taɓa ganin balarabiyar tururuwa ba sai dai labari a wurinka to abin da ya ce a ya yaya alkawari zai kawo balarabiyar tururuwa an kawo kuɗinta ka nuna masa cewa aljani gaskiya ne ka ba shi amsa guda uku a taimaka masa eh eh to ya ce in gaya maka amsoshi guda uku kana zuwa su za a fara tambaya tambaya farko ya sunan mahaifinsa ye sunansa Yakubu yakub tambaya ta biyu ya sunan mahaifiyarsa sunanta hasiya tambaya ta uku zana sana'ar uban mahaifin nasa duku ne to saura tambayoyin fa <laughs> aiwa ya ba bula bula ya ce gaya maka zaune sai ka je kana gama faɗa waɗannan inda ka faɗa daidai to za a gaya maka su raguwar eh har ka sa na mazan tafi to me zai karanta da sauran ka dai ka bari dai a gaya maka abin da za ka karanta me zai karanta ta ta an gama to yawa da wuri to ka kiyaye in ka kuskure ba ka samu ai dole ma in kiyaye gidigon kwalam na kwankwan gidigon kwam gidigon kwalam na kwankwan gidigon kwam ai da Allah daya ka rike sosai to gidigon kwalam na kwankwan kwam kwalam kwam ba gwamba am kwam jidi gwangwalam na kwankwam jidi gwangwalam daga nan jidi gwangwalam na kwankwam jidi gwangwam mu je ba kai jidi gwangwalam kwalam kwam jidi gwangwam ba ba ka ba jidi gwangwalam kwalam kwam jidi gwangwam ba ka fada ne to jidi gwangwalam jidi gwangwalam na kwankwam jidi gwangwam mu je to jidi gwangwalam na kwankwam jidi gwangwam ba ba ka ba kuna nufin shi sunan mahaifin sahabin kenan? Ah, sunansa Zubairu. Zubairu. Oh. Ka tabbata? Ah, kwarai mako haka ne. To, mahaifiyarsa kuma fa. A ah, ita sunanta ai eh, Shinduwa, Shinduwa. Sunanta. Kana nufin Hindatu? Eh, Hindatu, Hindatu. A kai, kada ku ata lokacin ku koyo da kanku. ba abin da kuka sani a karmar kalla yanzu ana nufin ba daidai na faɗa ba kenan can kenan ba abin da ka faɗa daidai ba ah, ya samari kaga guje daga waje saboda wasu su shigo a hmm, ba wasu shigo ya biri boko aka zo a yi da ke tashi jiki yanguwa yanguwa yanguwa yanguwa a abin da yake yawa nan da kuma ana da nan yaya kar ka balla shi kar ka balla kai na kuma ka shigo a tsaye ai ba wanda yake rarrafe a tsaye ta ba to to zana a mara ya kuke da mamacin ni kanin mahaifiyarsa mahaifiyar mamacin to yaya sunan mahaifin mamacin shi mamacin yakubu yakubu mahaifiyarsa ba asiya asiya mecece sana'ar mahaifin shi ya kuma mai sana'arsa shi yakubun kuke magana? eh kwarai kuwa eh. yakubun kuke magana sana'ar yakubu eh. mahaifinsa baduku ne baduku eh to baduku ne shi mahaifin mawacin kenan kwarai kuwa to shi kenan mahaifiyarsa kuma tana ina tana kai muke jira fa ka dinga shi da mai unguwa tana ina tana gidan mijinta ita mahaifiyar mamacin ƙwarai kuwa to um, nanguwa ya kamata kar da lokaci a nemo wani kai lalace ba kai ko su kake bukata a tsallakar da shi ne ah. sai na tsallakar da kai dama na so ina tas eh. ne da mu ai masu tambaya ne ba masu ansa tambaya ba yawwa kuma in har za mu ba da ansa to me amfanin zama da ku mu ma ansa mana mai gari kana ji amsa mu za a bawa